salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam ajma'in mun shukuri gaba ta gaba ko gaba nawa kenan a lissafin kuma masha Allah sujudu shukri sujuda ta gode wa Allah kan ni'ima wa inda husulin ni'ima yusul muslim a lokacin da ni'ima husul ta tabbata lokacin tabbatar muslim ana sunnantawa ga musulmi an yasjuda lillahi shukra yi ma Allah sujuda saboda gode mai wa sujudu shukr mashru'a sujudar gode wa Allah aba ce da aka shar'anta shari'a ta yadda a ayi sujuda ta gode wa Allah bal kai ba ma haka ba ai ya ta'akkadu istihbabuha inda husuli an-ni'ma ai mustahabbancin sujuda ma ya ta'akkadu yana ma karbabuwa fa inda a lokacin husulin ni'ima tabbatuwar ni'ima a fa'in ni'ima ko kuma koruwar wata masifa ni'ima ta sauko ka yi sujuda indifa'un ni'ima koruwar azaba ka yi wa Allah su sujuda wahiyar sajdatun wahidatun kuma su sujuda ke ɗaya kawai idan kika yi sau ɗaya shi babu dalilin sake mayar da kai misal sujudi ne kamar da tilawa take wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ja'ahu ma yasurruhu kharra sajidan shakilla ta'ala abu dawud annabi ya kasance idan wani abu sallallahu alaihi wa wanda ke faranta masa rai idan ya zo kharra sai ya tarayo yana ne sujuda ga Allah dan gode mai a cikin sunan abi dawud طيب ويقول عليه الصلاة والسلام من ذا الله ينجوى إني سألت ربي وربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث al'akhira fakharartu sali rabbi ki ga wannan hadisi hadisin abu dawud ne ruwayar sa'adu ibn abi waqqa manzo Allah sun suke cewa na roki ubangiji na ya bani ceton al'ummata sai ya kasa al'ummar gida uku ya na baka ɗaya cikin uku an ba da ceton su ya ce sai na faɗi ina sujuda shi ne fakharar sajidan saboda wa Allah na daga kai shi ne sun mara su rafi na sake roban gizi a ƙara ba ni ceton fafa ni zuwa ya sake ba ni sulusi kin ga an ba da biyu cikin nawa madalla to ji sajidan nasar wato na sarayo ina mai da ga ubangiji saboda godiya sun mara a turanci na sake daga kaina fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thuluth al-akhir ubangiji ka sake bani ceton sai ba ne ragowar kaso ɗin dukkan su gaba ɗaya ke kenan fakharatu sajidun sai na sarayo ina mai ainihin wato sujuda ga ubangiji na menene mahallin shahid sujudu shukr wa sajada abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu hina balaghahu fathu al-yamama sayyidina abubakar lokacin da ya samu labari an ci yamama da yaki sai ya faɗi ya sujuda mama babban wuri da aka yaki inda wani mutum ya ce shi ma annabi ne ya bayyana musulun tulkar zaɓe karya a rana guda sahabbai sun fi wajen dubu da suka mutu a rana an kashe kafirai sun fi dubu goma a ranar na taɓa ku labarin ta wata ranar masallaci wanda ya ce shi ma annabi ne yana da ƙur'ani alfilu manfilu wa ma'adara kaza kaza kaza وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه صحابنا اللي كي كرا كعب بن مالك شي ما دي سامو لاباري الله يا في مسا أمس بشارة سي فادي يي سجولة ذاك سامونا شكل صحيح البخاري ده صحيح مسلم كعب بن مالك وانا نشي شي نينا شكل مولا أبو وعلى الثلاثة الذين خلفوا guda ukun nan da aka dakatar da kes ɗinsu lokacin yakin tabuka bai je ba ya ce wallahi ba ni da uzuri su nawa ne su uku ne in kina son ki san sunan su to ki ce makka sunan su kenan makka mimun kafin hawa ma murara ka ka'ab ha hilal shine makka ba fa makka ta makka sauriya ba yawwa wato formula ce da malamin suka bara idan kina son ki san sai ce makka mimun murara kafin kafin malik sannan ha'un wa hilal ibnu umayya tayyib to shi ma kafin malik da ya samu labari sai ya faɗi zuda a shi kenan zuda shukur abu ne muhimmi wannan lamba ta biyar a matsayin gaba ne ko ba gaba ba to fadlu tarbitu bana cikin islam sai ce eh, yani matashiya ta gaba falalar yi ma 'ya'ya mata tarbiyya a musulunci musamman 'ya'ya mata sai ce wa ya lalata fi shade ya ce kai co abin bakin ciki balarabin yin ce lalata fi shade yana nuna sama jira ce i'm sorry sai dai abin bakin ciki annama ya fa'alhu ba'adun nasa idza bushra bil unsa tafakhar wasu daga cikin mutane idan aka yi musu bishara matan ka ta yi wa mace sai fara kumbura sai fara fushi don mai aka haifa masu wai ɗaya mace to ka zauna al'adar kafirai ne a baya an gane ko sai ce wa hazal fi'lu min akhlaqil jahiliya ai wannan aika aika ne irin na mutanen jahiliya allazina zammahum fi qawli wadanda Allah zammahum ya zarge su inna Allah ce wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu ya tawara القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فطر على ساء ما يحكمون هكا الله يفرى أجل سورة النحل hamsin da takwas zuwa hamsin da tara idan ɗayansu an masa bishara ai Allah cewa yi bishara aka ce matakka ta ce ya mace zalla waje wa sai fuskarsa ta murtiki sai ya bata ido yanzu a haifa mace ya za a yaka sai dinga bala'i ya tawara min alqaw yana zuzzukewa baya son shiga cikin mutane domin a maka a lokacin abin kunya ne a cikin an yafa maka mace sai ga mutum yana baya ba shine ya tawara yana zuzzukewa a ce ku kalle shi ba mace aka yafa maka ba sai shi wallahi ba haka ba wai zama abin kunya gare su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haihuwarsa ta farko mace ce ta zama fada zainab to shine ya tawara min alqawl sai ke zuzzukewa ga barin mutane saboda me min su'i ma bushira bi wai saboda munin bisharar da aka yi masa a wurin sa abin yayi muni har ma a yumsikuhu ala hulin ya rike wannan ya mace din ne a wulakance in ya rike ta to yana ganin yana cikin wulakanci amma duk su fitra ko ya tuba ita a ƙasa ne kawai ya ya binne ta shine wa idhal mau'udatu bi ayi dhanbin wani balarabe ya haifi ya mace sai da bari ta fara dan datawa ta ta shekara kamar kashe goma sai ya je ya cire zobin da kyanin sai ya jefa da shi a cikin rami ta ce ya bunan ya ce in zili hufura wa takharijil khatam ta kuke da ki cire min zobe na ba ta ɗauka wani abu ne babanta ne Allahu akbar sai ta sauka tana imanin sai danna ta da kafa sai fara jawo kafa yana gida tun tana kururuwa har ta daina magana sai ce mata uskuti ya mallashe yi min shiru ya wanda ke ba kowa ba ce shi yasa aka kira lokacin zamanin jahiliya to yau akwai masu yin haka yau Ko da yake da kai shi ba ba fa su aifa masa ya mace to ai uwar ai ita ke halitta ba Ma mun karanta a farko ba wasu annabawan an ba su mata zalla waye lo wani kuma za aka ba shi zalla wane ne shugabansu aka hada masa biyu wani kuma aka hana masa haihuwa haka ma na yi faɗa cikin abin da makaranta misali ishaq yace ayan nan asali ta sauko kan annabawa ne lakin na ammat haka abin yake to da ka yani kuskure ne ka ce za ka yi fushi saboda wai ya macen da ma aka baka sai ta zama wallahi dalilin ka aljanna a je a baka ɗa namiji ƙarƙuzin barawo ko mugu Allah kiyaye haka mu kiyaye baiwar Allah ba a yin fushi a kanta saboda alkhairin ubangiji yawa ke gare shi sai Allah ce ala kai ku tsaya sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa ya muni wala ya'lamu al-insanu aina yakunu khairiya shi mutum ai bai ma san aina ma alkhairi zai kasance ba qala ta'ala madaukakin sarki yace fa in karihtumuhunna idan kuka kyamaci matayenku fa asa yiwuwa ne an takarau shay'an ku kyamaci wani abu amma ku da makarnusa Allah ya sanya alkhairi mai yawa game da shi annisa 19 wa haka ba haka kuma albana su ma ƴaƴa mata qad yakunu lil abdi fihinna khairun fid dunya wal akhira. mai yiwuwa ne ya'yan nan naka mata alkhairin su na nan tare da kai a duniya da kuma lahira wa yakfi fi karahatihinna ai ya ishi mamuni kyamasu an yakraha ma radiyahu Allah lahu ai akwai illa da ta wuce kai fishi da abin da Allah zaba maka ai iya muni kenan Allah haka ya ga dama ya baka ya mace sannan kace kana fishi da abin to kenan rashin hankali wa ba'dun nas wasu mutane kuma yu'amilu zawjatahu al-miskina mu'amala sayyi'a li'annaha waladat lahu bintan wasu mutanen sai su yi mummunan mu'amala da ainihin 'ya'yansu mata wai ta haifa masa mace ki ce ke ban ce karki haifi mace ba sai wulakanta ta sai ci mata mutunci a kuma wanda ya ce in kika kuskura kika haifi mace a bakin aurenki hasunan Allah wani mabaki wa rubama mai yiwuwa ma hajjara ya tsorace mata au tsallaka ko ya sake ta kawai misalin da na baku au akhadha yusu ilaiha wa yu'iruha ko ya ci gaba da yana muna mata wa yu'iruha yana aibata ta dan ta haifi mace ala yakhsha uqubatan min Allah ala dhulmihi laha shi wannan mutum baya tsoron uqubar ubangiji ala zulmihi laha saboda zalunta ta da yi ita ta yi halitta din na'am ɗif wa hakkin akla ɗif ya kai mai irin wannan wata tsaya yi amfani da hankalinka ɗif wa hakkin akla tsaya ka yi amfani da hankalinka ya yi daidai halin injabu biye da an biye da khalika al'injabu haihuwa a hannunta yake wato malamin kusan yana jefa tambayoyi ne ga masu irin waɗannan miyagun halaye an biye da khaliqa ya koko haihuwar a hannun mahalicin da yake of course a hannun Allah yake ba a hannun hannunta yake ba A at-taqakhut wata at wa adam riba min al-i'tida ala dhat ilahiyya shin yin fashi da ka samu iyamaci Wata shaki da yawan kai ƙara yawan kai ƙara wa adam riba da rashin yarda shin wannan ba shi shige bane akan ubangiji sun mali ya ko kuma sun mali ya ya kamata a sani an allaha kalbanata liman huwa akram min ka sani allah ya yi arziki ya'ya mata ga wanda ya fi ka daraja a gun allah ya fi mukani ko misali annabi lot ƴaƴansa mata ne misali annabi shi ma ƴaƴansa mata ne lokacin da ya tura su har annabi musa ya je ya buɗe musu rijiya kun sanar ke farko kaga mata ne ai har ma ya so ya aura mai ɗayansu mata ne to sun yi fishi ne ba su yi fishi ba walam ya ishi in sulasulama walam ya ashu linnabi sulasulama waladun duk cikin 'ya'yan annabi farko dai 'ya'ya mace aka ba kuma duk sun mutu mace ce ta rage abin mamaki so mace aka fara bashi ko mace aka wanzar masa ya ce wannan bai ishe ka izina ba na'am wa baraka allahu fi binati kuma macen da aka bar masa na Fatima albarkar da Fatima take da shi duk duniya ka san yanzu duk inda kaji an ce binta wa ake nufi in kaji an ce batula wa ake nufi fatima ne a asali har ta kai wasu suna ƙarya wasu musu ya iyalan yana mai 'yan shi'a suna mata ƙarya misali na na fasima az-zahra kallin da Allah ya sanya albarka cikin zuriyarta wannan ya ishe ka izina ya ishe ka lura ya ishe ka abin la'akari in mutum zai hankali min fara'iti ma yura ko shafi na goma sha shida daga cikin abin mamakin wata magana da ake ruwaitowa an na rajulan cewa wani mutum minan la'arabi daga cikin larabawa yukuna ana masa alkunya bi ne jamrata ko hamzata ne bi hamzata babbi ya ce a wani balarabi ana masa alkunya ana ce da shi baban hamza babbi. Ta wajen tazawwaja imra'atan ya auri wata mace wa tami'a yayi kwadayi an talida lahu ghulaman ta haifa masa da namiji shi yaro yake so fa waladat lahu binta sai ta haifa masa ya mace fa hajara khaymata zawjatihi sai ya kaurace ma ɗakin matar ita o mace ce ta haifa to na zuba na bar shi gidan saboda lishiddati gaizi saboda tsananin fushinsa don mai ta haifoyi mace min allatiha al'unsa wa a haza ya bi yabitu fi mawdin akhar inda ya tare a wani gidan ya tare a yana a wani gida famarra bi khiba'iha yawman Allah turki ta dai rike yadda mace tana renonta ranar zai zo ya wuce ta gidan nata wucewa shi ya ya kaura sai ya wuce ta ji gidan fa'iza hiya tsarin nataha sai ya ji ta ɗauki yarinya tana mata wasa tana mata lele ta ce barin kasafin nijin da take cewa sai ji take cewa mali abi hamzata la ya atina na'am me yasa abu hamza baya zuwa gare mu Allahu akbar مالي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا حتى الله ربا أكوس بهيكما وجواكا مالي أبي حمزة شيكما ينا ننقو ناكا يا كفكون يا كفكي ينا جيد وجه ما ترك تاهي في آمتي سوى دفشي سيكبر جدا يقوم عن جدا next house to ya zo wucewa sai ya ji tana rera wannan haka ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا تلد البنين تالله ما ذلك في أيدينا تنهي رواقع ميسا من أبي حمزة نك ما يدوى غيرين قوة سنة ما إني فوقها تأتك إني تنا متل سنة تنا يرى وانا وقع ما لأبي حمزة لا يأتينا ميسا أبو حمزة ما يدوى غيرين ya zallu ya je ya tare fil baitin lazi lina a gidan da yake kusa da mu ya bar gidan shi saboda na haifi ya mace rabbana wai yana mai fishi allah na ligar banina wai ban haifi ɗa namiji ba tallahi na rantse da allah ma zalika fi aidina ai haka din ba hannuna yake ba an gane ko wa inna ma na akhudhu ma u'tina mukan karbi abin da mai duka ya bamu ne wa nahnu kal ardh zari'ina ai mu mata ai kamar gona ne ga masu shuka wannan hikima ta kai hikima tabbutu ma qad zarqu fi zina muna tsirar da abin da aka shuka a cikin za ta haddace waɗannan ba bayanai kafin mu tashi ba don muna son mu sauke yau ba da sai in tsaya don har kuma wuce 'yan Zariya. yau kuka fara har ku wuce ila gobe ba su labarin ce ko an wuce eh an gane ko to da haka da zai yi ku haddace baitin nan haka baitin nan na baya da yake gaya ma 'ya'yansa na rera muku baitin mai muka ce وأول إحسان إليكم تخير لماجدة الأعراق باد عفافها دولنا دولنا ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البج الذي يلينا خفانا ألا نلد البنين فالله ما ذلك وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالعظ للزارعين كو numbitu ma qazzara uhina wannan an ruwaito wannan mata ta faɗa game da haka wa ma an sami abu hamzat al-abiyat hatta ghalabahu al-hanan abawi wallahi yana jin waɗannan baitocin sai tausayi irin na uba kuma sai lullube shi sai ce a ah, yanzu na bar ta haka shine tausayi fa dakhala al-bayt sai shiga ɗakin وقبل رأس امرأته وابنته يا سنباتي كم ما تر يا سنباتي كم يسر to a ya kamata ta fare shi ko ita ma ta yi shi ta ce wallahi baka isa ka zo ne ya kamata ta yi eh eh kyauta yanzu zai dawo sai mu ce a'a ai ba zai yiwu ba kuma ta ya ta aiko tun da har ya gane kuskuren shi ta gode ma Allah ma da ya kinsa mata fahimta ce wannan magana har ya gane cewa ya yi kuskure al-islamu ya ja'alu min tarbiyyatin banati tariqa ila dukhulil janna musulunci ya aji ka'idar tarbiyyar 'ya'ya wadda za ta kai ma ga shiga aljanna Allah ta samu dace rawa jabir ibn Abdullahi faqala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات كو يأو يأويهن ويرحمهن ويكلفهن ويزوجهن كدوبا دول ne da mata ne duk wanda ke da 'ya'ya mata uku ku ji da kyau wanda aka jarrabe shi da 'ya'ya uku wata ruwa ce aka yi jarraba wanda ke da 'ya'ya mata uku ya awihinna ya ba su matsuguni wa ya rahamuhunna ya tausaya ma rauninsu wa yi kafiluhunna ɗawaine su ya ɗauka wa yi zawujihunna kuma ya aurar da su waɗannan abu guda uku wajabat lahul jannatal batta aljanna kai tsaye ta tabbata gare shi la haula wala quwwata illa billah sai wasu ka ce ya manzo Allah to idan ya mata biyu ne fa sai ce wa in kana tasnatai ko da biyu ne wannan ba zai sa kai kwaɗayin ya mata ba wannan ka to ba faɗi guda ɗaya ba hadisin ne ya ce guda biyu ne hmm, ku yi ƙoƙari ku samu biyu kwabi biyu eh mana ku yi aure kwabi biyu in ya so kuma ƙara don ga alkhairi tarbiyya kalli hinna hin da aka ta faɗi game da ita ɗawainiyarta kulawa da ita da sauransu ya mace tana da al'amura na ɗawainiya wanda yake kusan ba kamar ɗa namiji ba wa an anasin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو wa damma asabi'ahu a cikin hadisin arab manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ala jarite ya rene yan mata guda biyu hatta tabluga har suka kai shekarun aure shine tabluga shekarun balaga da kamun kai ranar kiyama zai zo haka yake tare da ni annabi ya ka a tsohiyo turka shi wa damma asabi'ahu sai ya haɗa yatsunta guda biyu ashe sukan haihuwar ya mace kaga rashin tunani ne ba kuma daidai ba. wa fi a wani lafazi dakhaltu ana wa fil janna cewa kai za mu shiga aljanna ni da shi haka an gane wa ashara bi asbu'ihi alwusta wallati taliha annabi ya yi nuni da yatsarsa ta tsakiya da wadda ke biye da ita wace kenan wannan ko wannan wannan ita wannan yatsa tana da suna biyu ana kiranta sababa ana kiranta kuma sabaha sababa mai yawan tsiwa mai yawan fada sabaha mai tasbihi saboda lokacin fada ita ake nunawa kaga ka kiyaye ne wal kaga ita ce mata sabba na yawan tsiya kuma ana kiranta sabba ta yaƙe khalas ita kaɗin ta biyu sabba ba sabba to wafi lafazin ok to wannan kenan fadlu tarbiyyati ibnatin wahida to mai magana ya mace daya ko ita ma ga bayani kila fito falalari ma ya guda ɗaya tarbiyya عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى كاجيكو النبي دو كي يقول دون لك رئامتي أي بيتشير أنثى ضيا فلم فلم يأدها ببني تدريبا شين يأدها أي شين موؤودة اي وإذا الموؤودة تو بي mata irin wannan turbuɗe da rai ba infanticide ma'ana bai turbuɗe ta da rai ba a ƙasa walan yuhinna bai kuma wulakanta ta ba don tana ɗaya mace walan da hu alaiha bi an zukur bai kuma fifita ɗa namiji a kan da don tana mace ba kun ga sharuɗan ku zai ta ce a ya mace ce ita ba sai ta yi makaranta ba ta zauna haka kawai ai karatu na ya'ya maza ne a'a wannan zalunci ita ya kamata ma in ma fifita ne don ita uwa ce aito ah, to in baka ilmantar da ita ba ai ta zalunce ta bisa wajibi ne duk gida a tabbatar yara gwargwadon hali an koya musu addini don su taso a kan rayuwa mafi cikinta Allah ka samu da shi saboda ka sai ce bai fifita ta ba akan ɗa namiji da waɗannan sharuɗa to ga sakamako adhalahullahul janna Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya samu dace Abu Dawuda da Ahmad ko wa an fadli man qama bi tarbiyati ibnatayn aw ukhtayn dangane da kuma falalar wanda ya tarbiyantar da 'ya'ya mata biyu ko 'yan uwansa ma mata biyu 'ya'yanka ne ko kuma 'yan uwanka kuma 'yan uwan nan mata biyu ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kenan 'yan uwa mata guda biyu shafukatai ko li abbatai ko li ummatai ko ba haka ba guda biyu sunan ma akwai hadisi yarwi anasul ibnu malik radiyallahu anhu fa yaqul anas ya rawaito manzon Allah ya ce an gane ko man ala na kai ne salasa duk wanda ya raini ɗaya mata biyu ko uku au ne ko ɗan uwa guda biyu au salasan ko uku hatta ya binna hatta ya binna har su bar gaban shi shine ya binna ya aurar da su suna gidajen shine hatta ya binna au ya muta an hunna ko ya riga su mutuwa shikenan ai bi sun rabu kenan ko to kuntu ana wa huwa fil jannati ka hatai haka za mu kasance ni da shi aljanna kamar yatsunan guda biyu wa ashara bi asbu'ihi alwusta wallati taliya kamar magana bayan ta kasance ko to sai yake son ya bayyana miki ma'anan ya binna ya binna din nan yastaghni alwahida min hunna an ra'ayati har akai ga jallin da ɗaya za ta wadatu ga barin makulawansa a shigin ta aure kenan ko kuwa ta wadata da sai aure ta je gida wani miji shi ke nauyin ta ya koma ka. ba nauyin ka bane shine wani hatta ya binna qala ibn battal babban malami ibn battal ibn battal cikin manyan malaman malikiya ne wanda suka yi ma bukhari sharhi sharhi ne cike da karatu har a wata ruwaya ibn battal da ya zo kan hadisin da annabi ke cewa ni da mai taimakawa maraya haka muke ya ce ni da shi aljanna makwabta ne sai ce ya zama dole ga duk wanda ya ji wannan hadisi ya yi aiki da shi domin ya rabauta da mafi alkhairin makwabtaka ibn baffal ibn baffal ke cewa Allah ramshe shi a shiga maganin ma yazo haqqun ala man sami'a hadha alhadith an ya'mala bihi haƙƙi ne akan duk wanda ya ji wannan hadisi ya yi aiki da shi li yakuna rafiqan nabiyyi fi janna dan ya zama abokin manzon Allah a cikin aljanna lafal wala manzilaka fil akhirah afdal min zalika babu matsayi babu matauki babu daraja a lahira mafi girma fiye da wannan na shida al'azanu fi uzunin maulud kiran sallah a kunnen dan da aka haifa ومن السنن التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها الآذان في أذن المولود yana daga cikin sunnonin da ya kamata a yi aiki da su wato a yi sallah a kullum jariri ga hadisi an abi rafi'in an samu daga abu rafi an abihi daga baban shi Allah ya kara musu yadda ya ce ra'aitu rasulullah na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azzana yayi kiran sallah fi uzin alhassan a kunnin alhassan na sayyidina ali lokacin da fatima ta haife shi wannan hadisi abu da wadda ya rawaito sai dai hadisin bai inganta ba Allah ya tsaya sai eh, ba suna ba ma aiki da hadisin tare da ya karanta walakin Allah ya tsaya to sai dai kalan nawawi kun bude wurin imam nawawi yana cewa Allah ya hamshin shi qala jama'atu min ashabina wasu daga cikin wato sahabban mu mutanen mu sun ce yustahabbu an yu'adhdhina fi udhun yumna wa yuqima fi udhnihi al-yusra imam nawawi yana cewa eh wasu daga cikin ɗan uwanmu suna ganin mustahabi ne mutum ya kiran sallah a kunnen dama ya ta da ikama a kunnen hagu hadisin ta da ikama shi ya ma rashin inganci duk ba su inganta to ya za mu yi mu ci gaba da kar mu yi sai suka ce kana iya yi ba bisa la'akari da wai hadisi ya inganta ba amma tun da dai kalmar shahada ce za ta fara kwankwata kunnen yaro suka ce babu laifi ka yi lalai annawa hadis lakin annawa sha'un muhim to akwai ma'aunin suka faɗi haka so imam annawi da ya faɗi wannan magana cewa mustahabbi suka ce mustahabi ai ba ya tabbata sai da dalili na shari'a kuma hadisi ne imam al-albani da yake hanna inganta hadisi daga wasu na fahimci a shi hadisi ne wanda bai inganta ba qala ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yana cewa wa sirru ta'zim wallahu a'lam ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-majid ibn taymiyyah ne tsakaninsa da malamin sa shekara 30 ne sun kasance a kurkuku tare da ibn taimiyya saboda azabtarwa da aka yi musu malami sun gamu da bala'i iri-iri imam ahmad bin hamal misali saboda bai yadda ya ce ƙur'ani halitta ba ne sai da ya gamu da azaba da duka bayan sa rudu-rudu babban liman ana kiransa fitinar ahmad bin hamal ya ce wallahi ba zan faɗa ba kurkuku sai da shekara talatin a kurkuku ahmad wallahi ma afon ba shekara ba wata talatin nake ke a kurkuku da yadda ba sai da aka kashe malamai guda hudu akan ba su amince sai ƙwararri mahalauti ba muhammadu bin nuna an gane ko albuwaifi nu'aim ibn hamad da kuma ainihin al-khuzai imamu ahmad aka tashi a farko sai wani dan giya ya ce da shi ya ahmad yanzu duniya babu mutum irin ka sai ce ni kurkukun nan sau goma ke na shige kuma a kan giya kuma ban daina ba a kan duniya ta da nake so na sha azaba kai saboda lahira da tsara addinin mu zauna don nuna za ka sha wahala sai ce ɗangiya ya yi magana da Allah ya ƙarfafe don kusa musulunci ba wata wani an ci kwaka ahmadu bin hanbal ne shaibani bai yi aure ba sai da ya shekara arba'in mutum ne mai ƙin duniya yadda ba ka tsammani ya karɓar kyautar sarakun abada har aka yi wani lokaci wanda ya fara kawo na gaya muku saboda fa'ida ne wanda ya fara kawo wannan fitinan qur'ani halitta ne ana kiransa ma'mun yace ku je ku ɗauro ahmad ku kano shi za ka yi shi fada akan ajarabe shi sai ya Allah karkasa in ga ma'mun kare gani ya sauka fada kafin ya gama sai ji an fasa ihu ashe ya mutu Allah karba addu'a mu'tasimi hau mu'tasim yafi kowa zakewa ya ta aƙidar sosai shi ne sa aka masa azaba mutasim ya mutu alwafiku shi kuma yazo sai shi da imam ahmad da kurkuku ya amma ba kai ba karantar da mutane fitana ba ya ga shi sai almutawakkil yazo to shi a zamaninsa ne ce wannan fitinan ba ta da kyau ta malam daga yau wannan aƙida ta cewa ƙur'ani halitta ne na soke shi aka damu ahmad da mutuncinsa da kamalar ya ɗebo kuɗi kuɗi mai yawa ya ba imam ahmad ya ce mai kuɗi ya ce abubuwa billah to aini gara wancan fitinan da kuma wannan a ji maza ku yace to ainihin ka bude min duniya hadhihi fitnatun asharru min al-ula wallahi zan kafa ba kuma idan mutawakkil ce kuma idan masa yace zan karba ba almajar ne ce in kuna so ku kwashi amma ni kuma ba na bukata ahmad ibn hanbal bin shayba Allah ka samu kamanta hali irin nasu <clears throat> saboda haka ibn al-qayyim na ambata saboda magana ibn al-qayyim yana cewa wa sirru ta'zim sirrin kiran sallah a kunnen yaro kenan idan ka tafi kan fatawar ibn al-qayyim ka ci gaba da kiran sallah amma ba dan hadisi ya inganta ba saboda shi ma malamin hadisi sai ce sirrin kiran sallah amma sai ce wallahu a'lam ko an yakuna awwalu ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام saboda kalmar musulunci da ke tabbatar da girman Allah ta fara kwankwasa kunnin yaro sannan ga shahada wanda da ita ne ake fara shiga musulunci fakana ka talqin wato kamar talqini ne inda dukhulihi fi duniya. kama yulaqqanu kalimat at-tauhid yadda ake lakanta mutum kalmar tauhidi inda min minha Yadda in mutum ya zo fita duniya za a ce wani ka ce la ilaha illallah Allahu akbar ibn al-qayyim sai ya dauko wannan hikima din shi kaga bai ci hadisi bai ce amma ni ina gani sirrin in mutum ya zo fita duniya za a lakanta masa kalmasha shi ina tambayar ku wanda ya zo mutuwa ana ce da shi ka ce la ilaha illallah ba za ce ba ko ba za ce ba sai da a yi ta faɗa ko zai kama to ko yana zuwa ku gaya min dalilin da ya sa ba za a ce ya faɗa ba malama mai dalilin to in aka ce kace shi ma sai ce kace shi ne kai dalilin hmm. na ɗauka ma za ku faɗi wata magana ne da wasu suka ce wai ai shi a wannan lokacin shaidan ya kan zo domin an samu wani mutum ya zo mutuwa sai mutane yan uwa suka kewaye shi suka ce ka ce la ilaha illallah sai ce ba sai suka tsorata suka dinga kuka da ya farfaɗo sai ce kukan me suka ce me zai hana mu kuka mun ce kai kalma ka ce ce a wallahi ba da kori ke ba na ga iblis ya bayyana gare ni ina cikin bala'in kishirwa la ilaha illallah iblis sai ke cewa ka ce ni ne allan ka kabar bar duniya akan wannan wa indil ma tashrab zan baka ruwan kashi shi yasa yana daga cikin addu'ar annabi cewa Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ni shaytanu inda al-maut Allah karka ba shi iko mun hari lokacin mutuwa alam mutum na ganin trial iri iri yace to ku sani iblis nake cewa da shi ba ce ba ba da ku nake ba sannan sai kalmar shahada akan haka ya mutu wannan ne wasu ke cewa ah to wa zai samu dama irin ta wannan mutum suka ce da haka muna jin tsoro kar a ce ya faɗa don kar ya faɗi wannan mu masa mu mummunan zato muka ce a magana ku ba ta da ƙarfi don ya tabbata a hadisi za a ce da shi ya faɗa kin gane ku haka za ce a ce da shi kul faɗa ce la ilaha illallah maganar cewa ko yanayi da mutum ya akilkirin wannan kuma a hannun Allah ta'ala yake in mun san cewa yana da imani don ya faɗa a wannan lokacin za mu ji kyakkyawan zato za mu ɗauka ko gigin mutuwa Allah ka fata zo mana cikin sauki anya ko za mu gama ko, ina gobe ai ba zai yi gobe ina da tafiya eh ba sani ba to shikenan bari dai mu gani za mu ci karfi da yadda Allah kun gane ko saboda haka sai ke cewa wannan kalma din wato yadda za a yi mutum alakanta masa lokacin barin duniya sai ce wa gairu mutunkir wasu asir ta'azim ila kalbi ta'asiri ba za mu damu da cewa tasirin kiran sallan ya je ga su komi jima mu ne mu faɗa kawai wa illan lam yush'ar ma'a ma fi zalika min fa'idatin ukhra ko da mutum bai samu ya ji bayanai da suka shafi sauran fa'idodi da suka shafi kiran sallah ba wahiyar hurubu shaifan min kalimatin ɗasa shaidan kullum gudu yake ya ƙiji ne ya ji kiran sallah shi sa a hadisi aka ce in kana jeji kai kiran sallah ko kai kaɗai ne yanzu misali kina tafiya ke da mijinki a dokar jeji lokacin sallah ya yi kiran sallah annabi ce babu wata bishiya ko dutse face sun muku shaida ran tashin kiya cewa ya ubangiji sun kira sallah a wuri sallah kuma iblis in ya ji zai gudu saboda yana gaba da kalmar baya so ya ci ɗaya wa sunani yana daga cikin sunnoni allati yanbaghi lil muslimi waɗanda suka kamata ga musulmi amalu biha yayi aiki da su sunnatu tahanik tahanik shine lakaci sunna ne a yi ma yaro lakaci menene lakaci wata haniku abinda ake ce ma lakaci huwa shine an yumzagha tamuru a tauna dan dabino a tauna shi dubu ruwan na bakin uwa ko uba thumma tadlukuhu bi hanaki sabi sannan sa hannu ta ɗebo ruwan dabinin daga baki ta dinga lakata ma dakashin yaro shi sa ka da shi lakaci tsakaninmu da Allah nawa ne cikin ku ke wannan a tabbata kuna yi kuna yi na tabbata ai ba tabbata kuna yi insha Allah ta'ala to amma wasu ka ce in ba a samu dabino ba suka ce ko chocolate kasa mamuri gaskiya abin da ya tabbata a sunna A attama kuma dabino nan dai ba wani wahalar samun ke gare shi ba da zaren mace an ga alamar haihuwa a sai dabino aje mana saboda shirin ko ta kwana kuma karki ce wai sai miji zai ke ki mana kuma kamata ke awatar da sunna dai a rasunna saboda haka wannan shine abin da za a yi ya samu ya shiga bakin yaro yarwi abu musal ashari babban sahabi abdullahi ibn qais abu musa ya rawaito allah ya kara masa yarda sai ya kula yana cewa wuli zali gulamun an haifa min yaro wata ran fa ataitu bihi annabi sallallahu sai na kai shigun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sammahu ibrahim sai ce sunan danka ibrahim fa hannakahu bi tamratin yayi masa lakaci da ruwan dabino to kenan annabi yayi kenan ashe ya halatta ka je gun wani mutumin kirki ka ce da Allah mata malam kai nake so kai maka babu laifi kina da wata mace a unguwa da kika yi kika yi imanin ta ki ce da Allah wacce so ne kike mun yaro hanik wada alamu bil baraka annabi masa addu'a da albarka abin da ake so kenan wata ruwa an ruwaito ko kuma wata ruwi asma nana asma yar sayyidina abubakar ita ma ta rawaito Allah ƙara mata yarda indama wulidat ma waladat abdullah ibn zubair lokacin da ta haifi abdullah ibn zubair nana asma ya take da nana aisha ne ya ce ko kanwa shakike ko li abai ko li ummi la ya abai ne take cewa a taitu bi rasulullah na je da ɗan da na haifa na kai shi gun manzon Allah ko ba a fi hijiri na ɗora shi shi ɗan nawa akan cinyar annabi shi ne hijiri. waye ɗan waye ɗan ina ka haife shi a madina gaskiya shine ma ɗan farko da aka fara haifa musu abin da aka je madina sai aka kamar mata ba su haihuwa ta ce oh ne wanda ba su ma haihuwa muhammadu ma ya zama al'abtar allah ce inna sha ne aka huwa al'abtar mai cewa kai abtari ne mai yankakken baya to shi ne abtari raftun nan sai yake cewa wato sai ya ɗora shi akan sa sun mada'a bitan maratin fama bara ko sai ce a kawo masa dabino sai ya tona dabino sun matafala fi fihi sannan sai ya tofa ruwan dabino fi fihi a cikin bakin yaron kun gane a cikin bakin yaron fakana awwalu shay'in dakhala jawfahu riq rasulullah farkon abin da ya fara shiga tumbin yaron cikin sa. yawon manzan Allah wata tana alfahari da wannan shi yasa ikwarai shi yasa Abdullahi ibn Zubair yana da wannan muƙamin ma'ana farkon abin da ya shiga ciki na yawon manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam sun mahana wa sannan ya masa lakaci da dabino sun da alahu ya masa addu'a wa baraka ya ce barakallahu fi nawa ya ce barraka na kuka yawa ba baraka ba barraka fi ya sanya albarka gare shi wata haniku abinda ake ce malaka ce huwa aqibal wilada ana yi ne bayan fa'an haihu ويراد به أن يتمرن المولود على akli hikimar shine yaro wai ya saba ya goge ya taso akan iya cin wani abu ita ce hikimar kawo yuqawwa alai a karfa wajen ci qala ibn hajar babban malami ibn hajar ya faɗa ya ce wa aulahu tamr mafi alkhairin abin da za a yi lakace da shi da ne to kaga maganar ta tabbata so masu maganar cewa ko dai a samu ko halawa ko chocolate ko kaza kaza hmm, mafi alkhairi in so samu ne dabino dabinin ma wani iri ɗanye ko busashe na'am na'am ɗanye in aka ce tamar tamar me yake zuwa zuwa yake ɗanye ko busashe busashe ne a kano yanzu muna ana samun dabino ajiwa ba samu akwai wani dabino wanda yake yana da matuƙar daraja ba ko ina yake samu ba wasu idan suka tafi suka sayo sai su tsuga masa kuɗi saboda sun san annabi ya magana kan ajiwa ajiwa ja ne ko baki ne ya ce duk wanda ya yi gare ci ajiwa kwaya nawa to ba shi ba sihiri ko san mai taba shi za a ga mutane da yawa a kasashen duniya suna kayan ajiwa gari gari su kawo to abun tsoron yaudara sai ta fara shiga ciki a ɗauko abu jabo a baka da sunan mai kyau to shi kenan shi ne ibn hajar ke cewa mafi alkhairin ta hannun ke zama to da dabino fa'in nan ya tayyafar farotabun faro farotabun ya yi amfani kowane abu ɗanye zaki hararo tuffa za ka hararo gwaba almuhim rutabun amma dai abinda aka fi so shine ne da biyu wa illa idan ba a samu ba fa shay'un hul wani abu mai daɗi daɗi shine kamar halawa kamar chocolate wa asalin nahal aula min ghairi in za a samu ruwan zuma tunda an rasa ainihin tamr to shi fi fiye da wannan kun gane wannan ma tarbiyya ce wa min adillati al-mashru'iyyah at-tahaniq 'inda al-wilada wa istihbab fi'lihi al-mawlud أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن كان ابن لأبي طلحة يشتكي daga cikin hujjojin da ke tabbatar da muhimmancin lakace lokacin haihuwa da mustahabbancin aikata shiga wanda aka haifa cewa anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ce abu talha yana da ɗa ɗan na shi ba shi da lafiya wane ne abu talha shi ne wanda ya auri mahaifiyarsa ko fakharja abu talha sai abu talha ya fita yawwa faqubida tabi bayan ya tafi siyaran sai ya mutu shi ne shine faqubida aka karbarin shi falamma raja'a abu talha lokacin da abu talha ya dawo kala sai ce ma fa'ala bin ya labarin dana ya jikin shi kalat ummu sulaimin sai ummu sulaimin ta faɗa wace ce ummu sulaimin mahaifiyar madalla sai ta ce huwa askanu maka ai ya fi kowane lokaci na tsawa kun san mijinta bai yadda ya musulunta ba ko har ma saboda fishi ya bar madina ce na ma bar miki anasir ya kama hanya sai ya gamu da abokanin gaba suka kashe shi to shi ne abu talha ya ce ina so na aure su. ta ce to ake kafiri ne ya zai na aure ka sai sai ce zai ta ce wallahi in ka musulunta to ni sadakin ka ne musulunci A musuluncin ka shi ne ne? kuma annabi ya tabbatar da haka aka yi auren akan cewa sadakin ta musulunci shine abu talha to shi har sai suka haihu da wani yaro to dan da aka haifa ne ake ba mu labari yaron sai ga mu da ciwo wata ran to ya bar yaro a kwance kafin ya dawo yaron ya mutu ta ɗauke shi ta shimfida gawon shi ta lullube shi ta ce dan Allah in Abu Talha ya dawo ku bari ne ce zan fara ba shi labarin mutuwar ɗansa kar ku tanka ba ya dawo farko abin da ya ce sai ce labarin ɗana kamar da muka mu sai ta ce ab ai ya fi kowane lokaci na tsawa wa afkan maka ita manufarta ya mutu shi kuma sai ya fahimci ab a shi ya samu sauƙi ga shi ma a kwance har ma ta lullube shi wawa ake yana yana bacci ne a ta shi kenan abu ya yi kyau shi kenan bayan haka ta faru faƙarrabat ilaihi al'asha sai ta kawo masa abinci na so ku sani ya ku iyaye mata babban muhimmin abu ga mai gida in ya dawo kawo abinci ba hikima ba ne ki dinga ba da wani bayanin dama da ka tafi wallahi manja ya kare ba ban gyara wallahi bala'i ne ga maza na so ku san gaba ku daina wannan in kuna yi kawo ruwa kawo abinci amma ya je ya gamu da dukan rana albashi wata ya yi tsayi sauransu ki zo kina wani magana ba ka zaba to da wani ba din zai gini aljihunsa ba kuɗi ka wani suna wani ba ba ba ba misali na yi kokari inda abinci ki fara bashi abinci to abin da ta yi kenan sai ka fara bashi abinci fata asha ya ci abinci kurora al'asha shi ne abincin dare so kila wannan ma zai ƙara ba da dama ya fahimci yaron ya mutu tun da dare duhu ya ɗanyi da ya ci abinci sun asaba suka yi kwanciyar aure tare shi shine asaba min ha falon ma faraga bayan ƙara kunci su ƙalar sai ta ce masa kun yi kima irin ta mace waras sabi ta ce ai yan rufa ya koma ga mahalicinsa shi ne waras sabi ai mata sabi ai ya mutu a wata ruwaya cewa ta yi wato ainihin a an gane ko cewa ta yi ya abatala idan mutane suka baka amana sai suka bukaci kamar da musu amanarsu ko ya halatta ka hana sai ce ya ma za a ya zama amana ta ce to kai ma wanda ya baka amanar rayuwar ɗanka ya karbi shi ne aka ce sai ya yi fada yaya zaki gaya min wannan magana ina cikin hali na janaba sai ta ce to ai lokacin da ka dawo bai kamata in tankare ka da abin da zai bata rai ba wannan abin da ummu sala ummu sulaimin ta yana daga cikin abin da a tarihi ake ainihin rubuta ta da ta tawadar zinari falamma asbah abu talha ata rasul sun sai dai gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu ya bashi labari fa qala sai annabi ce a arrastumul laila okay to cikin daren kun yi kwanciyar aure ne qala na'am amince eh sai ce to barakallahu Allahu baraka lahuma ya Allah ka sanya albarka cikin wannan daren nasu sai ta sake samun ciki ta haifi gulamin wani yaro da ta haifi yaro fa'atatin nabiyya sai ta je gun annabi da yaro wa arsalat ma'ahu bi tamaratin ta ce ga wannan dabino tamarat dabino kwaya biyu uku ko hudu daga uku ya kamata dan ba biyu bane annabi ce ya karba sallallahu alaihi wasallam sai ce a ma'ahu shay sai ce da yaron da ya kawo jaririn kun taho da shi da wani abu ne kalu suka ce eh ya rasulullah mun taho da dan dabino ko da dabino فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي سيكا بنذير فمضغها سيتون دبيبا شيني مضغها ثم أخذ من فيه سيلاكت روى نيا ولدك يتشاكد ونن أيديهم دبير فجعلها يشي في في الصبي وكان لي في في ولاجه أما في تفرقه تبي في أبا كينيا wa harakahu bihi yayi masa lakace da shi yace sunan shi Abdullahi an ce wannan yaron Abdullahi ya haifi ɗaya mahaddata littafin Allah ba su da iyaka albarkacin wannan addu'a kuma wannan ya nuna mana in aka haihu ba sai an jira sai bayan sati za a sanya ma yaro suna ba da an haihu yau ta ku ce sunan yaro wani kalan nawawi a sai ce Allah ya ramshe shi ittafaqa al-ulama ala istihbab tahnik al inda wiladati malamai sun yi ittifaki akan mustahabbanci na sanya ma yaro suna lokacin da aka haife shi to ya mu ko mu bara to shi kenan na hudu tasmiyatul mauludi wal kunyatu tayyiba sanya ma yaro suna da kuma alkunya mai kyau inna min huquqi libni ala abihi an yuhsina ismahu yana daga cikin haƙoƙin ɗa akan baban shi ya kyauta samun sunansa a baya mun karanta kes ɗin wani yaro da aka yi shi ƙara gun na umar kuna iya tunawa fayyib fa bil hadisi inda abi dawud cikin hadisi bin al-imam abu dawuda innakum tud'auna yawmal qiyama bi asma'i wa asma'i aba'ikum fa asma asma'akum cewa ku dinnan za a kira kuran tashin alkiyama ne da sunayenku da sunayen iyayenku ku gyara sunayenku kowa to kin gani fa ke zuke na amsa sunan ainihin wancewa ne annabi ya ce za a kira ku da sunanku da sunan iyayenku a to ku kai ok yau tana mishi zuwa ne gobe sun rabu mishi zuwa ne jibi sun rabu to nawa ya cikin su misali to amma mahaifi kina canza shi har abada aboki aboki fayyi sannan kuma wa inda aisha a wata ruwaya gun uwar mu na aisha as-siddiqa bint as-siddiq Allah kara mata yarda أن النبي شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح يا كفنتينا تشنز سونا إما ركوني بمثل أجلال أقول لي تشنز سونا نسو ما تبت يا تشنز ما تسونا جويرية مثالي مثالي فبدلت اسم أبي بكر ابن عبد الكعبة إلى عبد الله عندني annabi ya canza sunan abubakar dan abdullah dan abdul ka'aba ya ce a kai ba abdul ka'aba ba ne sunanka abdullah wa kana ismu abdurrahman ibn auf abdul ka'aba babban sahabin nan nan shi abdurrahman dan auf sunan shi a asali abdul ka'aba ake ce da shi annabi ya ce a sunanka abdurrahman a shi kenan yana canza suna mara kyau zuwa suna mai kyau وبدل اسماء عاصية بالثابت ابن أبي الاقلح فصمناها جميلة وتما كان سنن عاصيه نسابو سنن ذلك نسابو عاصية أنه شكي عاصية كسنن كجميلة أشيء انا النبي هنا شنز سنة مرشو سوى سنة ميشو إذا ممكن يوم سنن كسنن كجميلة أشيء سنن كجميلة a bar shi a john ɗin ko a canza a canza wasu suka ce a to ai john yana nufin ya haya ne ai john a bible so a bar shi kawai muka ce a'a ai kai ka san john da sunan musulmi ne ni yi hawan kake nufi to ya koma ya haya mana saboda in ya mutuwa zai mai sallah to suna abu da wanda yake muhimmi a canza ta fata an gane ko wa qala alayhi salatu wa salam manzon Allah sallallahu alaihi cewa ahabbul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman duk cikin sunaye wanda Allah ya fi so ka ce Abdullah da Abdurrahman akhrajahu Muslim amma hadisin khairul asma ma humida wa ubida wannan bai inganta ba sura ta suna mafi kyau ka sanya mada suna Abdullah da Abdurrahman to wasu kuma sai ga suna cewa abdul abdul abdul ba ne ba ne kila ka ce a ai tawa muka yi to idan ka ce abdul bawan bawa bawanwa to ya kamata a gyara su kuma kar a ce audu saboda audu na sha gaya muku yana da rakumi tsoho tsohon rabu shi ne audu tsohon rakumi sannan ya kamata ce Abdullahi. wa qala manzon Allah kuma yace sallallahu alaihi wasallam tasammau bismil anbiya hmm. ku sanya suna da suna irin na annabawa amma wa ahabbul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman eh kuke sanya suna irin na annabawa amma mafi kyawun suna kace Abdullah da Abdurrahman wa afdaquha mafi gaskatuwar suna ka ce haris wasu kan sa haris sai su ba ta ce haris sun ka ce haris da s ya zama ɗan gadi ɗan gadi ne gadi yanzu misali ina son ku yi misalin haris da bakin turanci mai zaka ce h mai hmm? yawa to idan a ph in kika sa is to kin ba su sunan mutane suna yi amma rashin sani ne da wanda ce haris da s to dan gadi ke. Shi ne haris mai gadi asalin suna ah, gashi nan gungani gani haris ai ce kuma haris to ne ke da ma'ana mai kyau wanda aka ce asdaquha da kuma humam shi ma humam suna ne mai kyau karki ce hammam humam ake cewa ni ban taba ji a kasar hausa wani yaro da suna humam ba ni ban taba ji humam ba fa hammam ba fa ba hammam ba hammam ɗakin wanka kenan humam wato mai yankakkiyar himma wajen yin abu babu kasala game da shi suna ne mai ma'ana ai kuma eto eh gaskiya sunan ya fi shahara ga ɗanin namiji. humam kun gane ko humam kusan kamar mu da wasu aya ko sunan da namiji na sawa mace na sawa kamar me gambo gambo gambo ana sama namiji a sawa mace talle hakan ce alhaji talle mace ba za ka ce alhaji talle ya ba ta talle ya talle za ka ce mata ta misali so wannan ai hausa ne yi da fata an gane ko wa ha cikin mafiya munin sunaye shine harbu wa murra ka sanya maɗa suna harbu wato yaƙi sai ya sunan ka ce yaƙi yaƙi wa murra maɗaciya ka ce sunan ɗanka shi waka ne sunan shi ke rahoto, to yana alkhairinsa misali wani hadisi ne tabbatacce warawa sa'id ibn al-musayyib an abihi sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم قال مك سيد دم الصيد سيد بن yana ينا لكن manya-manyan masana ilimin من a أبدينا har ana cewa in kana neman malaman madina guda bakwai sai da yana har wani mawaki sai da ya kawo su a waƙi إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياته ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وإذا وصنفوا أجيكم cewa in aka tambaye ka suwa ne ne fuqaha'ul madina guda bakwai idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat an al ilmi kharija faqulhum abu faqulhum ay ubaydillah urwatu qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija to yana cikin manya manyan malamai na tabi'ai cewa wata ran annabi ce da mahaifinsa ya sunanka sai ce sunana hauzun sai ce a ya sunanka ya ce sunana bakin ciki bakin ciki hauzun sannan ya ce a ya fasa sama su suna bakin ciki sai ce sunanka sahalo eh, mai sauki so abu ne muhimmi ki sa ma ɗan sunan sahalo mace kuma sahalatu ko suhailatu akwai suhaila? Hmm. faƙala sai ce faƙala sai ce la'ugayi rusman sammani abi a gani sai ya ce ni ba zan canza sunan da babana ya sami ba ƙalabin musayi ɗan musayi sai ce fama zalat fina alhazuna to ba mu gushe ba bakin ciki na ci gaba da dun mu har abada a ah, to ga zaɓin annabi ka yi jahilci sai a barka da abin da ka jangalo makanka kana bin baffal babban malamin ibn baffal bai ce fihi annal amra bi tahzim al asma an gane ko a cikin wannan hadisi akwai bayani da ke nuna wato kyautata suna wata tsagayin isim ila ahsan min da kuma canza suna zuwa ga abin da ya fi shi kyau sai dai laisa alal wujub ba wai ya zama dole bane alal istihbab mustahabbanci ne mustahabi ne idan kai haka to ai bai kamata ka bar abin da yake mustahabi ba kuwa na sha ba ku misali suna irin su samira ya kamata a canza shi kuwa saboda ma'anar ba kyau to amma mutum ce to ai ya riga an saba shi kenan sai a bashi ballantana wannan ganin canza sunan ya za ka yi wannan sunan haka yake a takardunka na primary kaza kaza ka ko ka je kotu ka yi a fit da fit to sai ka je kuma ka koma kana sanarwa a jaridu jama'a ku sani na canza suna all document remains valid dan jama'a ta sani misali amma dai suna mai kyau wa kadhalika al-asma'u allati fiha tazkiya haka duk sunan da akwai ko da kai ciki annabi baya san shi an abi hurairah an samu daga abu hurairah radiyallahu anhu anna zainab kanat ismaha barra nana zainab sunanta barratu annabi ce ko da kai ma'ana barratu nagartacciya wanda kawai daga ita sai aljanna kawai ce a'a dan me kike tsarkake kanki fala tuzaku anfusakum wa alamu kuma ittaqa sai annabi ce sunan ki Zainab a cikin Bukhari da Muslim ko to idan mace ta zama kanta suna mu'mina fa a'a kuskure akwai tsarkake kai tsarkake kai in ta ce barrasu an gyara mata mumina waye baki dama ki kanki mumina muhsina mai kyautatawa muhsina saliha mutum mai kirki saliha halima aikin gashi wannan babu wani yabo ciki aiko muna maganin sunayen da wato akwai koda an koda mutum sosai shine ko a ce abida na eh kin san wato muna da sha'awar sunaye ne masu kyau amma ka'idar ita ce duk sunan da akwai ko da kai ciki to kan nisanci shi abida mai bautar ubangiji kina ma Allah ba kina fata ne ta zama abida ku kalli barratu fa barratu nagartacciya to akwai mai suna ma bara'atu to ai sai na ganin ai bara'atu ba ta kai wannan bukatar a gyara ba don ma'anan bara'atu shi ne barrantuwa ba ne ba abu kaza sai ka ce tana da bara'a ne daga kafirci amma baratu wankakkiya tsaf abida saliha hakima mumina da sauransu misali umar rasul ya salam saboda sunanta amina ba wannan jahilci jahilci ne da ka tobara umar rasul da masu cewa ummu abiha ta yi wannan ummu abiha ta ce aiwa kenan mutum ne yake da ya sai yar ya sanya mata sunan mahaifiyarsa sai suke ce mata ummu abiha wato maman babanta ko kuwa akwai su da yawa to ai wannan da sauki ai tunda ai ai sayawa ne shi ma sai kiranta mamata ko uwata misali umma abin muna magana ne kan sunan da akwai wato zuga kai amma malam na cewa in dai an sa to canzawa in ji ibnu babbal ku rike point din yace canzawa bilisa alal ba dole bane amma musahabi ne in dai akwai suna na koda kai kuma me yasa ba za a koma zuwa ga sunayen matan sahabbai ba mun ƙara suna Aisha ne Halima Khadija na'am Sauda duk mun gama da ne to abin da ke faruwa wallahi malam ina son wani sura ne wanda babu irin un wannan abin da suke cewa ke sura ne ke suna wani irin irin na laraba wanda mai karfi garin wannan sai ka je ka ɗauki sunan yahudawa Allah ya kyauta sahura gafata malama ba shi da asali sahura inda zan ci da ke kimin spelling da mai da mai da sinin ne to shi kenan da alif da kuma mai ha ko ha ko ha ha ok sai kuma ra sai kuma ta ta marbuta ta mashbuka kina nufin me hana ido bacci ke shi ne sahura daga asahar ba ta bacci to akan me ba ta bacci oh wata Allah take yi astaghfirullah alazim sunan sahura tun muna yara muke ji sahura sahura amma ki je karkatar cikin sahabbai idan wannan sunan سو كلمة طهورة هاتو كصدا السحر كو عندي هابا باني تو ما سو كتي اعتل آه، هنا اذا بتي سحر سحر وبالاسحار ها اتو ان لو كتي اصبا اما فان نركن بتي للي هابا باني اكتي سحير الليالي ومن طلب العلا سحير الليالي تروم العز ثم تنام ليلا wa man talaba al-ula tahira al wai kana neman dafa kana ta bacci mai neman dafa dole ya hana ido bacci wa kana juwayriyatu ismuha barratu fa hawwala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismaha ila juwayriya na na asalin sunanta ay ne sai manzon Allah hawwala ya canza sunan ya mai da shi juwayriya wacce muke cewa zuwaira وكان يكره أن يقال خرج من عند بره annabi ya kasance yana kin a ce da shi a ya fito daga matar sabarra ta ce kai sunanta daga yau juwairiyya wa zakar ibn al-qayyim babban malamin ibn al-qayyim ya ambata rahimahullahu Allah ya ji kanshi anna lil asna'i ta'siran fil musammayati lalle sunaye na da tasiri bakan abin da aka ambata wal ta ta'sirun على أسمائها في الحصن والقبح والخفة والثقل lallai sunaye suna da tasiri kan abin da ka ambata wajen kyau wajen muni wajen yin wato shafafan rashin kima da kuma nauyi kama kila kamar yadda aka faɗa a cikin baiti biyu na waka ko baiti ɗaya wa kallama absarta ainaka za laqabin illa wa ma'anahu fakkarta fi laqabin ya ce yana da wahala idanunka biyu su kalli wani mutum mai lakabi face lakabin ya yi tasiri a kan shi misalin aka ce wane wato wani lakabinsa sai aka ce ainihin sunan shi zaidu amma lakabinsa ɗan duniya a hausar bahaushe ɗan duniya zagi ne ko yabo to sai aka ce lakabin su kenan dan duniya wani abu zai ci gaba da bin shi saboda suna linzami da an ce dan duniya sai ce eh sai misali ya ya zama lakabi gare shi haka idan ka ce sunanta hindu amma lakabinta wato ezara ita ma kalmar ezara ba ta da kyau a hausar mai misali to shi ne yake cewa suna na da tasiri kan wanda aka bashi suna sai ka wannan baitocin da ka wannan baiti wa kana iyasu ibn muawiya rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu yara ash-shakhs fa yaqulu yanbaghi an yakuna ismuhu kaita wa kaita ana yakadu yumdi babban malami iyas dan muawiya a lokacin ya ko iyas dan muawiya wato ainihin wani babban malami ne cikin magabata wato idan ya hango mutum daga nesa daya kuje shi al'imamu iyas ibn muawiya in ya hango mutum su ci kai wancan mutumin da nake gani sunansa kaita wa kaita wa kaita ne ai sunansa kaza da kaza ne da yaro kuma sai ji sunan ya yi cap da shi saboda ne saboda yadda ya hango shi akwai wata alama ko wata rashin kamun kai ko rashin mutunci sha'awa ne wanda nake hango shi nan sunan shi irin sunan annabawa ne sai dace ya ce wannan da nake hango shi sunan sunan kai ne sai abin ya dace to wannan ana kiransa firasa muminai allah kan ba su wata firasa wani abu da allah ya ɓoye ma wasu albarkacin kyawun imanin ki har sai ya tsinka da ke wani sirri da baki sani ba shi yasa aka ce ku ji tsoron kaifin kwakwalwar mumini domin shi yana gani da basira Allah ne akwai muminin da wallahi in mutum barawo ne in ya kalli shi cok sai shi ya yi sata kuma sai tabbata ba gaibi ba ne wani ana kiransa firafatul mumin to shi wannan malami iya ibn muawiya yana cikin waɗanda Allah ya ba su irin wannan firasa din me kuka ce hana lokacin ce to an ƙare kenan ko ko da ya dawo sai zama ɗaya ko ta shi kenan gaskiya wannan zango ɗin mun ɗan shi da yawa ko wani ina hari mu je ma ko rabi ne a ah, to ai mun zo rabe ai